Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma a ƙasar Ghana, haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hafsat Bello ɗan mai ce daga birnin Washington DC tare da Safina ta sada da dange muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu albarkacin wannan wata na Ramadana za ku ji mahimmancin zaman lafiya a cikin al'umma. daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifiri biyu bi sifiri biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. thank you Jama'a barkanmu da wuni da fatan an sha ruwa lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Juma'a cewa taron kolin nan da aka shirya yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda shi Trump ɗin ya soke za ta yiwu a gudanar da shi kamar yadda aka tsara tun asali. Jim kaɗan kafin ya bar fadarsa ta White House don halartar bikin saukar karatun kuratan soja a kwalejin horon sojan ruwa ta Amurka, Trump ya ce za a jira a gani tukunna har ma ya kara da cewa za ta yiwu ma a iya yin taron ran 12 ga watan yuni kamar yadda aka shirya tun farko shugaban na amurka ya ce su da jami'an koriya ta arewa suna ci gaba da tattaunawa dangane da kokarin farfado da maganar taron tunda kamar yadda ya ce suna so a yi taron mu ma muna so a yi za mu ga abin da zai faru Shugaba Vladimir Putin na kasar Rasha ya soki lamirin hukuncin da masu bincike na kasa da kasa suka yanke dangane da binciken da suka gudanar a kan fadowar jirgin saman fasinjin ƙasar Malaysia mai lamba MH17 inda suka cimma matsalar cewa rundunar sojan Rasha ce ta samar da makami mai linzamin da aka yi amfani da shi wajen kakkabo jirgin zuwa kasa har ya hallaka dukkan mutane 298 da ke cikinsa. a lokacin da aka nemi jin ta bakinsa a kan rahoton masu bincike a yayin da yake ganawa da manema labarai tare da bakonsa shugaban faransa emmanuel macron a birnin st petersburg shugaban ratu din ya ce ko da yake aiki ya yi min yawa ban karanta rahoton ba kuma ban san abin da ya kunsa ba ina iya faɗa kai tsaye cewa ba gaskiya ba ne abin da suka faɗa haka kuma shugaba putin ya yi korafi cewa ba a tuntuɓi rasha a lokacin da ake binciken ba duk da cewa an gayyato jami'an ukraine an ba su damar tofa yawo a cikin lamarin martanin na putin da yana zuwa ne bayan da jami'an ƙasashe shidda da suka gudanar da binciken suka cimma matsalar cewa wata rundunar sojan rasha ce ta samar da rokan nan da ake kira book da aka yi amfani da shi wajen harbo jirgin zuwa ƙasa. Gwamnatin kasar Pakistan ta karyata zargin da ake yi na cewa jakadun Amurka da ke kasar suna fuskantar musgunawa, yayin da dangantakar kasashen biyu abokanan juna wajen yaƙi da ta'addanci ke ci gaba da lalacewa. Sakataren harkokin kasar wajen Amurka Mark Pompeo ne ya tado maganar a ranar Laraba akan yadda ake wulakanta jakadun Amurka da ke aiki a Pakistan a yayin wani zama da Majalisar Dattawan Amurka ta yi. Pompeo ya ce ana wulakanta ma'aikatanmu na ma'aikatar harkokin waje da waɗanda suke aiki a ma'aikatun danjin ƙasashe da sauran ma'aikatan majalisa. Duk gwamnatin Pakistan ba ta mutunta su. To amma da aka yi mishi tambaya game da zargin da Pompeo ya yi a lokacin ganawarsa ta mako-mako da 'yan jaridu. Kakakin ma'aikatar harkokin ƙasar wajen Pakistani Muhammad Faisal ya ce bai yarda da hakan ba. ya ce ma'aikatar harkokin kasashen waje bata samu wani korafi ba daga bangaren amurka bayan da aka kafa wani kwamitin magance matsalar ta wulakanta jakadun amurka a pakistan labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc wasu mutane biyu da ke dauke da cutar ebola sun gudu daga asibitin da aka killace su a kasar jamhuriyar demokradiyyar congo don halartar wani taron addu'a ana fargabar cewa mai yiwuwa sun harbi akalla mutane hamsin da suka cuɗanya da su a wurin taron wannan ya nuna karancin rashin wayar da jama'a kai akan cutar akan yadda cutar ke yaduwa a saboda haka gwamnati da sauran 'yan agaji suna ƙara ƙaimi wajen wayar da al'umma kai don magance barkewar cutar ebola wacce zuwa jiya alhamis ta kama mutane hamsin da biyu har sun fara zazzabi daga cikin 52 an tabbatar da 31 sun kamu da ebola 13 kuma zato ake yi yayin da takwas kuma ake cewa za ta iya yiwuwa su ma ɗin sun kamu amma ba tabbaci a halin yanzu kuma hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar demokradiyyar congo ta rage kididdigar mutanen da cutar ta hallaka daga 27 zuwa 22 ko da yake kuma ana tunani mace-macen zai ƙaru. Filin ta sada sau dangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga kuma wata nasiha kan mahimmancin zaman lafiya. a sunana muhammad musa ana min inkiya da mai takobi eto eh alhamdulillahi a zaman lafiya a nan a ƙasanmu ta najeriya ba ma a ƙasanmu a duk inda musulmi suke su zama masu neman su zauna lafiya da junansu domin mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita fitina bacci take kuma allah ya la'anci duk wanda zai tada ita kuma mu sani duk abin da zaman lafiya bai baka ba rahin zaman lafiya ba zai baka ba a matsayinmu wanda muka tashi da tarbiyya mai kyau mun san tun muna yara idan mutum ya tashi zai wani abu wanda zai tada hankali na faɗa manya za su jawo ka su nuna maka kai kai kai bari bari kar kai haka bai dace ba so kaga a nan mun tashi da tarbiyya ta sanin cewa wato tashin hankali ba alkhairi ba ne zaman lafiya shine ya fi zama alkhairi don haka a nan ina amfani da wannan dama da na samu a wannan gidan rediyo naku mai albarka ina kiran 'yan uwanmu musulmi a duk inda suke duk inda suka tsinci kansu su zama masu son a zauna lafiya su zama masu son a kara mutuncin juna kada ka zama wanda da ka zo ka tara ana rigima an ce ai da wani ake rigima da ka zo ka sa duka a'a ka tsaya ka shaurara ka ji menene abin da ya hada sai ka zama abin da alkur'ani ya datar da kai wa sulhul khair ma'ana ka zama mai sulhu domin yi sulhu alkhairi ne tsakanin juna da juna so wannan shine kirana ga 'yan uwanmu musulmi allah ya sa da muka fara wannan wa azumi na watan ramadana allah ya sa mu gama shi lafiya albarka da take cikinsa allah ya sada mu da ita ba tantana daman mun san ma babu wani abu wanda na abin ki domin shaidanu ma allah ya ce an riga an ɗaɗɗaure su ba su da iko a kan musu samu mu yi wasu abubuwan wanda bai dace ba allah ya ba mu ikon yin ibada allah ya karbi ibadunmu to amin allah kuma ya ba mu ikon amfani da shi yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun sami kira daga Katsina, salamu alaikum. Eh, ani alaikum salam, barka da yini. Yawwa, barka ka dai ke magana daga Katsina. Eh, kina magana da shugaba Iliya mai kanti da shayi a garkin da ta Nigeria. To shugaba me ke tafi da kai? Eh abin da yake tare da ni fatan alkhairi zuwa ga musulman duniya da fatan mm. an sha ruwa lafiya. Kuma ta haka ina kira ga shugaban kasa Alhaji Muhammadu Yusuf mm. da makaraban na nan jihar da magaran mm. da fatan za a gyara wannan hanyar Dingas. To. Wanda ta tashi daga nan zuwa Dingas. Don wannan ana samun matsala sosai wasu suna faɗi wasu a lokacin damunan nan ma wallahi sai dai abu kai a rika zuwa gangar babu hanya to da fatan wanda na kira nan da gare su Allah sa sun ji kuma su gyara amin to Allah ubangiji ya sa sun ji mun gode shugaba to ga kira kuma ya shigo mana daga jihar Kwara assalamu alaikum Amin alaikum salam wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba Jina Sokoton Najeriya mai blouse kala kala daga nan kwar a Najeriya. To mai blouse. Ana kira musamman ma ga musulmin duniya to ya mm. kamata ga wannan wata da muke ciki ne alfarma mu dage da ibada. Da karanta a karatun alkur'ani da kuma mm. natin fili da yawan sarƙoƙi da kuma taimakawa masu marasa ƙarfi haka kuma mu ci gaba da wa kasan mu addu'a da sauran kasashen mu na Afirka Allah ya kawo mana zama lafiya kuma mu addu'a wannan da mana Allah ya sa mu albarka ke ga gare mu amin amin wannan shine ra'ayina na gode biyo to mun gode kwarai mai blouse bari mu koma jihar Lagos assalamu alaikum amu alaikum salam wa ke magana daga Lagos kina magana da Musa Ibrahim ne to muna jin ka yawa ina ina ina ta yan uwana musulmi Eh, murna buɗe baki da mm. suka yi na wannan watan azumin ramadan kuma ina kira ga shugaba muhammadu buhari da allah da ya ce game da waɗannan makiya mm. waɗanda suke wa najeriya zagon ƙasa to eh. allah a duba a duba al'amuran da ke tafiya game da kuma harkokin tsaro da suke eh. tafiya a wasu yankunan especially a kaduna da sauran jihohin arewaci da maso gabasin najeriya da fata an sha ruwa lafiya to mun gode bari mu koma jihar bauchi salamu alaikum alaikum assalam fashin wasu na mayar amurka mai magana sama'ila isfawa to sama'ila isfawa me ke tafi da kai alhamdulillah ina murna ma ina kira da shugaba muhammadu buhari mm. da ya duba wata al'umma wata lamari ta faso a kan hukumar soji na najeriya da hukumar 'yan sanda to mu da gaskiya a jihar bauchi tsakanin da allah an caɗe sojoji da 'yan sanda yaran mu mm. a taƙalla ina tabbatar miki da cewa duk mutumin da zai nemi soja ko ɗan sanda ya kashe abin da ya kai dubu ɗari da hamsin kuma wasan shugaba muhammadu buhari ne yaƙi ke cin hanci da ne gaskiya a dubu wannan abu da ya da rahama a yi bincike gaskiya ya sa kwamiti su bincika masa gaskiya wani al'amari da fatan za ku tashi lafiya ne magana Sama'il kan To mun gode kwarai Sama'il spawa da bayyana ra'ayi har yanzu dai muna jihar Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To Bala Ayuba me ke tafi da kai? To yau ra'ayina ina kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta taimake mu ta gina mana Federal College of Education wato na karamar hukumar Ganjo kenan. a headquarter garin kafin ma gina mm. wannan makaranta na Federal College of Education mm. hakika zai taimaka mana saboda ɗimbin ɗalibai da muke da su wanda suka gama secondary school mm. to muna roƙon gwamnatin tarayya ta taimaka ta gina mana wannan a headquarter karamar hukumar Ganjuwa kafin ma da na gode Ayuba Garba Imam ku tashi lafiya. To mun gode Malam Ayuba bari mu koma kuma jihar Kaduna. Salamu alaikum. Alaikum salam Hafsa barka da yamma. Yawwa Murtala barka ka dai. To madalla sunana Murtala yana kiran ku da garin gasa Kaduna da Najeriya. To me ke tafa da kai? To ra'ayina zai wuce maudu'in da kuka bada jiya ba mm. duba da kuka ce a duke ga tsakanin maganan Obasanjo da shine girma shugaban kasa. Eh. To ai magana ɗaya ne kawai ya kamata fa EFCC a ce sun yi kokari sun gayyato shi ba maganan hayaniya ko faɗa ba ne a gayyato shi bayani zai zo yau Obasanjo nan. irin su ciwa dan juma mm. kuma mu gaban muna kamar sai yan cisin ma suna shakkan gayyato mutane ne in mm. ba a fa ni ko a ban washe gari zan gayyato su ina ga miki su bayani to maganar kotu ne ta ci ne zuwa sai kotu su bayani shikenan fa to mun gode mutala to mun gode kwarai bari mu koma jihar Taraba salamu alaikum wa alaikum salam to kamar sai ka dan rage muryar rediyon ka dan yana shigo mana cikin nan ok to bari in nisa da Yau to wake magana daga taraba suleiman ne yake magana daga taraba to muna jin ka eh alhamdulillah ina fatan alheri ga yan uwa musulmai da suka sha ruwa kuma <coughs> da kuke <coughs> da kuke kokarin shan ruwanku. ku mm. Allah tabbatar da alheri amin sannan sannan kuma shi ni magana to kamar layin nashi ya katse bari mu koma jihar Kano Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malama Hafsat barka da yamma. Yawwa barka ka dai wa ke Suna na Alhaji Musa Alhaji Musa Garo. Da kasuwar kawo Kaduna Najeriya amma da kanan dabo. To masha Allahu me ke tafi da kai yau? To alhamdulillah ni dai ina roƙo ga gwamnatin jihar Kaduna. Eh. Da don san Allah don san annabi ɗan ƙato da gora da ta soke ta dawo bari da su domin irin abubuwan da yake faruwa eh. na yankan mutane da sare-saren mutane ya riga ya dawo Kaduna da haka irin wannan abubuwan da gwamnati ta yi soke wani yan kasu da gora gaskiya ba a yawa mutanen Kaduna adalci ba da haka muna kira ga gwamnati ya kamata amsa roƙonmu kuma da ƙarshe ina yin gaisuwa ga jinjina da shugaban karamar da kuwa sagu ahmad suleiman sahabi shindi abubuwan da ke na alkari ga al'umma allah ya saka da alkhairi a tashi lafiya amin amin to mun gode alhaji musa garo bari kuma mu koma jihar lagos salamu alaikum wa alaikum salam muhammad tijani ne to malam muhammad me ke tafe da kai eh abin da yake tafe da ni wato wasu mutane ne wato suke so su mm. bata gwamnatin nan su sun yi sun kasa amma wani ya zo yana so ya jara amma sun mm. zo suna latar da gwamnati wani to da su akwai Allah to eh Allah ya taimake Najeriya amin Allah ba mu zaman lafiya to mun gode kwarai kwarai bari mu koma jihar Niger salamu alaikum wa alaikum salam ta kwace na mara amurka su na banda ne mun kina daga ushishi ne ya wuce tare da Najeriya to malam bala menene ra'ayinka to gaskiya ra'ayina na yau ina cewa ga gwamnatin jihar Niger ne kuma mm. su Audu ina cewa gwamnatin jihar Niger Abubakar Sani Bello mm. ina alƙawarin da ya muna na mutanen shi ne lantarki har yanzu mun ji sun ma suka dusa ya yi muna alƙawarin zai gyara mana secondary school har yau ma babu shi babu labarin turan da ya zo ushi shi ya ta har yau mu ga kowa ba ba mu ji labarin kuma komai ba koko da shi ne ake sa zuwa mana kakkyautar kina sai mu mm. muna na mun gyara kura mu mu aje wanda bai mana aikin komai ba ba ga aiki a kasa ba insha Allah tauki na kuma mu kada mai kura ba kamun alkawar wutar na har yau ga muna cikin duhu kullum a ce yau gobe a ce yau babu aikin da ake a jihar Niger saboda haka da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi bari kuma mu koma jihar Bauchi. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Wa ke magana daga Bauchi? Kuna magana da Sale Garan Tela kashar daga Azare jihar Bauchi. To Malam Sale me ke tafa da kai? abun da ke tafe da ni hmm. abubuwan ne da suke shi mana tuwo a goriya saboda wasu baƙin masu raguma da suke zuwa suna cinye mana dukkan wani tsire da suke fitowa mm. hatta ƙananan mainoni da muke dogara da su yanzu da yake babu dazuka mm. duk sun cinye kowane maina ƙarama dai sun kashe ta har ɓari ɓawon suke yi wannan raguman ne muke kira da hukumomin da suke kula da abin da Allah su taimaka mana mu talakawa mm. sabida hatta ganyen yaɗiya da wasu tsirrai da ake shewa da yi wannan sai dai tarihi ko da magani yanzu da yi ba za ka same shi a gonakin mu ba. To, to Allah ya haka muke kira ga yawwa hukumar hana kurarowar hamada. Eh. Ta taimaka mana ta kare mana ta hana mana wannan masu raguma da suke shigowa daga wasu kasashe suna zuwa suna cinye mana dukkan wani tsirrai karamar bishiya dai gaba ɗaya an kashe ta. to mun gode kwarai Allah kuma ya sa wa'anda ka faɗa domin su sun ji kuma za su ɗauki mataki akan haka bari mu koma jihar Niger wa alaikum salam wa ke magana daga Niger Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a ba. to malam Ibrahim ne ke tafi da kai to ni abin da ke tafi da ni game da ainihin hamada da ake mm. magana babu abin da ya ja mana da a musamman munan najeriya kamar sare bishiyoyi haka da ake yi tun eh. ainihin kashe daji da muke yi to nan ake kona daji ba tunanin da zancen a ce in an kashe kamar guda goma dasa uku ko hudu to duk shi kawo mana wannan matsala da ke faruwa a ainihin kasashen mu hmm. to dan Allah eh, dan Allah duk wanda Allah hukunce ke da gona ya kokari ya dasa ya rika dasa itace haka a gonakansa to insha Allah za a samu sauƙin al'amari to to mun gode kwarai Assalamu alaikum. Wa alaikum wake magana daga Bauchi. Sunana ya haya mai gyara gyara bayan firamare da rabu. To malam yaya ne ra'ayinka? Ra'ayi na gaskiya musulmi suke gaba da addu'o'i tunda wannan mm. watan da muke ciki wata ne mai albarka kuma Allah ya karɓi na karɓan addu'o'in musulmi. Mm. Saboda abubuwan da muke ciki na tashe-tashen hankula, mm. Allah Ubangiji ya kama da sauƙi wannan abu. Amin. ra'ayina kenan ubangiji Allah ya sa ku lafiya amin amin to mun gode bari mu koma kuma jihar Kano salamu alaikum kina tare da Aliyu Umar Abdullahi daga Kano tarayyar Najeriya to muna jin ka eh, ina yi mai girma shugaban kasa da mai girma gwamnati jihar kano da injiniyar saraji musa kwankwaso fatan alheri da fatan san sha Allah lafiya to mun gode kwarai da kira da aka yi bari mu koma jihar yobe ga kira nan ya shigo salamu alaikum alaikum salam ya aiki ya al'amura ya lafiya kalau alhamdulillahi wake magana daga yobe garba haruna ne sula daga karamar hukuma ajin da jihar kano mazaunan da maturu to muna jin ka wace gudunmawa kake da ita eh ni gudunmawa ta nan shine ina roƙon jam'iyyar apc mm. ta ƙasa dan mm. Allah ta kula da kan cewa wa'in za su rika daddawowa dinnan suna dawowa jam'iyyar nan su rika kula akwai munafukai da yawa suna tsawowa. To. Yawwa ta rika kula tana gyarawa Allah ya taimaki shugaban kasa Muhammadu Buhari akan ayyukansa na alkhairi. Amin. Da fatan kuna nan lafiya na gode. To mu ma mun gode da bayyana ra'ayi. Da fatan kowane lokaci za a ci gaba da kiran mu ana bayyana mana ra'ayi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 20 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne labaran wasanni. Wasanni a takaice. gasar eligwa na kasar jamhuriyar kamaru makonni 20 kenan da kulob-kulob din kasar guda 18 suke fafatawa akan farkon allon kulob din cotton ta birnin garwace take da matsayi na farko da maki 41 sai kuma kulob din ums ita kuma take da matsayi na biyu da maki 33 kana kulob din yosa ita ce ta uku da maki 32 waɗanda tauraruwan su yake dishewa a fagen taka ledan kasar jamhuriyar kamaru ta 16 ita ce kulob din eger royal da maki 19 sai kuma kuma kulof din yafo take da matsayi na goma sha bakwai da maki goma sha tara ita ma kana kulof din colombe take da matsayi na goma sha takwas da maki goma sha bakwai za mu hango hukuman tseren keke na kasar jamhuriyar kamaru wanda yau dinnan za a fara gudanar da tseren keken na zagaye kasar ta jamhuriyar kamaru karo na goma sha biyar kenan a kasar sai kuma matsalar da yake faruwa a hukumar kwallon kafa ta kasar kamaru pikafoot wanda yanzu haka ake ta ɗauki ba daɗi tsakanin kusoshi masu tafiyar da hukumar amma coach umaru ya fede mana biri har wutsiya mutanen zancen federation ɗin ƙasa na kamaru abun yana da ba da mamaki da gaske domin idan ka duba ka gani yau akalla an samu wajen shekara na uku kenan yake tafiya ana nema wai a gyara sha'anin da yake tafiya a federation idan kana tuna baya can eh, babban professor shine owona ya zo aka ba shi yancin cewa ya gyara federation din kamaru ya zo ya ɗauki shekara biyu da wata biyu ya ba wa kansa salar wato eh, miliyan hudu ake biyansa a wata da ya fasa ya ga jini sanda ya shekara biyu da wata biyu a kuma abin da aka ce ya gyara text ne wanda yake duk text fekafut bai kai casa'in ba to amma tabawa za a yi da wanda za a gyara wanda ya gyara bai fi goma sha uku ba a cikin a cikin sassa'in amma ya samu shekara aka zo ana ta tafiya aka yi zaɓe ton biya roko ya wuce ya zo ya tafiyar da sha'anin federation har muka je muka ɗauki kofi a gabun da aka dawo daga baya sai aka ce ai tombi bai cancanta ya zama president ba domin da akwai wani ka'idan da ba a bi ba saboda sai a kuma sabon zaɓe aka fasa komai aka dawo kamanda wannan shi ma shi eh, metre ne metre hafi shi ma ya zo yanzu da ya zo ya ce shi wata shida zai yi da ya zo da ya wata shida da ya fasa da ya ga jini yanzu an ƙara masa kuma wata shida test din da uwana ya wai shi ma zai taɓa ana nan ana ta yi to abun da mu muke tunawa muka ce duk wani abun da su ike yana so ya jawo kaci ne saboda shi ne zai ja ragaman federation din kamaru zaman da za a hada kofin da za a yi a kamaru na 2019 Mahama Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasar Venezuela mai arzikin man fetur da dadewa ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen yankin Latin na Amurka mai ɗimbin arziki a wancan lokacin da Venezuela ta fuskanci rashin isasshun ma'aikata dubban mutane sukan ƙetaro daga makwabtan ƙasashen domin su shiga ƙasar su nemi aiki. Amma a yanzu abin ya canja, Venezuela ke kamun kafa a wurin makwabtanta. Venezuela ta kasance cikin rikicin siyasa da tattalin arziki sanadiyar sakacin gwamnatin Nicolas Maduro inda ake fama da rashin abinci, rashin magunguna, ba ayyukan yi kuma ba alamun rahusa a makomar kasar. abin da yake sa dubban 'yan kasar venezuela suke arcewa daga kasarsu da yawansu suna guduwa zuwa colombia ne A kowace rana kimanin mutane dubu talatin da biyar ke tsallakawa gadar Simon Bolivar zuwa garin Kukuta da ke makwabtaka da su. wanda kuma ke da tazarar kilomitoci kalilan a arewacin kasar inda rabin cikinsu suke sayan abinci da magunguna a wajen suna kuma kai ziyara ga danginsu da gudanar da kasuwanci sannan su dawo gida waɗansunsu kuma suna ci gaba da tafiya zuwa argentina da peru amma a kowace rana mutane dubu biyar suke zamansu a nan kukuta kuma idan sun iso kusan dukkansu suna da buƙatar abinci da kulawar lafiyarsu yanzu an fi shekaru biyu tun daga lokacin da aka soma samun irin wannan ƙwararren mutanen venezuela da ke ƙoƙarin arcewa don gujewa masifar talauci mutane daga gwamnatin kukuta suna iyakar ƙoƙarinsu amma abin ya masu yawa ga karancin kuɗi da suke fama da shi saboda haka ne shugaban ƙasar colombia ya yi kira ga ƙasashen duniya domin neman taimako kuma amurka ta ansa ranar 8 ga watan mayu gwamnatin amurka ta bayyana cewa shirinta na ba da ƙarin kuɗaɗen dala amurka miliyan goma sha takwas da dubu ɗari biyar domin tallafawa 'yan ƙasar Venezuela waɗanda suka rasa mahallinsu da suke ƙasar Colombia a yanzu. Bisa ga amincewar majalisa wannan kuɗin za a ɓatar da shi ne a kan shirin ciyar da yara 'yan makaranta da sauran mutane da waɗannan gudun hijiran jama'a ta fi shafuwa. da samar da wuraren tafi da gidanka na kiwon lafiya ga rukunin mutanen da ba a cika kula da su a can ba. Da shirya hanyoyi yi wa mutane rijista a yankunan iyaka. Don haka zai taimaka wa gwamnatin Venezuela gane bakin zare kan mutanen ƙasar masu neman agaji. Wannan sabon kuɗin ƙari ne bisa ga tallafin dala miliyan 21 na jin kai da Amurka take bayarwa tun shekara ta 2017 a Venezuela. don a rinka tallafa wa mutanen kasar da suka arce daga kasar tasu zuwa kasashen makwabtansu don neman mafaka. Amurka na kira a kan dukkan kasashen ƙawayenta da makwabtan Venezuela da Colombia tare da sauran kasashen duniya baki ɗaya da su koyi da ita wajen agaza wa kasar ta Venezuela. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin ga labarai amma wannan karin a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Juma'a cewa taron kolin nan da aka shirya yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda shi Trump ɗin ya soke za ta yiwu a gudanar da shi kamar yadda aka tsara tun asali. jim kaɗan kafin ya bar fadarsa ta white house don halartar bikin saukar karatun soja a kwalejin horon sojan ruwa ta amurka trump ya ce za a jira a gani tukunna har ma ya ƙara da cewa za ta yi ma a iya ta yin taron ran sha biyu ga watan yuni kamar yadda aka shirya tun farko gwamnatin kasar pakistan ta karyata zargin da ake yi na cewa jakadun amurka da ke ƙasar suna fuskantar musgunawa yayin da dangantakar kasashen biyu abokan juna wajen yaƙi da ta'addanci ke ci gaba da lalacewa sakataren harkokin kasar wajen amurka mark pompeo ne ya tado maganar a ranar laraba akan yadda ake wulakanta jakadan amurka da ke aiki a pakistan a yayin wani zama da majalisar dattawan amurka ta yi Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha ya soki lamirin hukuncin da masu bincike na ƙasa da ƙasa suka yanke daga da binciken da suka gudanar a kan faɗowar jirgin saman fasinjar ƙasar Malaysia mai lamba MH17 inda suka cimma matsayar cewa rundunar sojan Rasha ce ta samar da makami mai linzami da aka yi amfani da shi wajen kakkaɓo jirgin ƙasa. To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safinatu Sodangi da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da kuma injiniyan mu Shadrack. Ni Hafsat Bello ɗan mai so ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.